Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Yayin da aka fatattaki ƙungiyar nan ta masu kaifin kishin addinin Musulunci wato IS daga yankin nan da ta kira daularta, da yawa daga cikin mayakanta na neman wuraren da za su tsere. Ga wasu a cikinsu tudun mun tsira shine dawowa gida nahiyar Turai. kasancewa daga cikin mayakanta akwai waɗanda suka fito daga ƙasashen turai shin wani irin ƙalubale hakan ke da shi a ƙasashen su na asali muna ɗauke da ƙarin bayani a shirin na taɓa kalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewar al'umma masu sauraro muhammad nasir awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla ƙasar belgium da ke zama ƙaramar ƙasa a jerin ƙasashen tarayyar turai 'yan ƙasar su kimanin biyar ne suka shiga ƙungiyar is suka kuma fafata a filin daga a ƙasashen siriya da iraki wannan adadin dai shi ne mafi yawa a wata ƙasar nahiyar turai idan aka kwatanta da yawan 'yan ƙasar wasunsu watakila ma da yawa a cikin mayakan na is daga ƙasar ta belgium sun rasa rayukansu a yaƙe-yaƙen da suka shiga yayin da wasu suka ce za su ci gaba da gwagwarmaya har sai baba ta gani wasu kuma na tsare a hannun mahukuntan ƙasar iraki sai dai fiye da ɗari ɗaya sun koma gida belgium lamarin da ya sanya fargaba da rashin sanin tabbas a da yawa daga cikin garuruwan da suke mayakan na is da suka fara komawa gida suka kuma yi ƙoƙarin sake sajewa da jama'a na da masaniya dangane da kyama da ake nuna musu saboda haka suke ɓadda kama ba sa son a gane su hisham almizair shi ne kansila na birnin antwerp mai tashar jiragen ruwa a ƙasar ta belgium ya san wasu daga cikin tsoffin mayakan na is ya kuma neme su da su yi masa bayani akan abubuwan da suka gani amma babu ɗaya daga su da ya nuna sha'awar yin magana. Many of them came back with a huge uh, feeling of shame. Da yawa daga cikin su sun dawo a kumyace, saboda a gare su gazawa ce. Ba sa son su fito da kansu fili ko su bayyana sunansu ko kuma su bayyana a shirye-shiryen gidajen talabijin. Su amsa cewa lalle kuskure ne suka tafka na shiga IS. Amma yanzu sun dawo gida. Sai dai ba a haɗu aka zama ɗaya ba, domin Laura Fasoni, 'yar asalin garin Shaliruwa, ta yi ta bayyana a shirye-shiryen gidajen talabijin a shekarar 2016 tana tallata littafin da ta wallafa da ta yi wa taken amaryar mayakin kungiyar is a ƙasar siriya ta debi sabon mijinta zuwa siriya da ɗanta mai shekaru hudu fasone ta ce ko kaɗan ba ta san abin da ta jefa kanta ciki ba ta kuma yanke shawarar tserewa daga tungar is lokacin da ɗanta ya nuna mata yadda ake koya masa fille kan teddy bear yanzu fasoni kan kai ziyara makarantu a wani bangare na shirin gwamnatin belgium na kokarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi sai dai fasoni ta ƙi ta yi hira da tashar dw wasu da suka dawo na da dalilai na daban na ci gaba da ɓoye kansu su ne kuwa ke zama abin damuwa ga Hisham Almizair da kungiyar musulmin birnin Antwerp. They don't want us Ba sa son musan sun dawo gida, kuma gaskiya ba sa majin kumyar abin da suka yi. Abin da ya fi damuwarsu ma kawai shine yadda ake samun galaba akan kungiyar IS da daular da ta ce ta kafa. Duk da cewa fa sun dawo suna tare da mu a nan. Uh, IS and their caliphate is losing, but wannan dai ya dace da halayyar mishail delaforte wanda a shekarar 2013 ya kwashe watanni biyu tare da is a syria amma ya koma gida belgium domin ya ga matarsa an kama shi an kuma yi masa shari'a amma an sake shi bayan an dakatar da hukuncin da aka yanke masa shi ma ya wallafa littafi ya kuma yi ta ganawa da kafafen yada labarai kamar a nan lokacin hirarsa da tashar euronews yana yabon is da kuma rayuwa a daular ta is I, for myself, I didn't uh, A gare ni ba na jin aikata wani laifi ko yin wani abu ba daidai ba. Maimakon haka ma watakila laifin kaina nake gani cewa na dawo gida. Domin gaskiya a can na samu rayuwa. dw ba ta samu yin magana da delaforte ba domin yana tsare a kurkuku bisa wani laifi daban da bai da alaƙa da zamansa a siriya yakan taɓo addinai a ako ina majiyoyi sun ce yanzu haka mahukunta a kasar belgium sun ba wa tsofaffin mayakan na is da suka koma gida da iyalansu shawara da su ta taka tsantsan domin da akwai waɗanda ke kallon su daga fagen fama alal misali ɗan uwan wani ɗan is ɗan kasar belgium ya taɓa yin hira da wata tashar talabijin a shekarun baya ko da yake an saka ya asalinsa amma daga bisani magoya bayan is sun gano shi sun kuma lafta masa ɗan karen duka don zama gargaɗi ga wasu da su kame bakin su su yi shiru yanzu haka dai mahukunta a ƙananan hukumomi a ƙasar ta belgium sun fara neman sabbin dubarun bullowa waɗanda suka koma gida daga ƙungiyar is yankin vilford da ke a arewacin birnin brazils ya yi nisa wajen ɗaukar irin wannan mataki matasa da yawa daga yankin sun shiga is magajin garin hans bond ya san da yawa daga cikinsu yanzu haka kuma yana da sha'awa ta musamman dangane da makomarsu yana kai wa waɗanda aka ɗaure a kurkuku ziyara don fahimtar da su irin damar damarmakin da suke da su bond ya ce ko bayan an sake su za a ci gaba da bin sahunsu sai dai wannan ba shi ne kawai abin da yake faɗa musu ba abu na biyu da na faɗa shi ne idan ka samu 'yancinka to shi kenan ka zama mai 'yanci, an riga an hukunta ka, amma yanzu kana da 'yanci. Za kuma mu baka dukkanin damar damarmakin da za mu iya baka domin sake sajewa cikin al'umma ka zama mutum nagari. Eh, Bont ya ba da misali yadda suka taimaki wani da ya dawo ya kuma yi alkawarin zama ɗan ƙasa na gari mai kiyaye doka ya sama masa aikin yi da kuma gida. and we informed uh, the employer. Mun yi wa kamfanin da zai ɗauke shi aiki bayani da ba shi wata dama. Bayan bayanan da muka samu masu gamsarwa muka kuma miƙa wa kamfanin. Hakan nan kuma muka yi da ɓangaren masu ba da gida. Shekaru biyu dai kenan kuma har yanzu wannan talikin na zama kyakkyawan abin koyi kuma wanda ya yi nasara. bayan ya koma gida daga daular is sai dai akwai wasu tsoffin mayakan is ɗin da har yanzu ke zama barazana peter von ostayen ɗaya daga cikin fitattun masana masu bincike kan ƙungiyoyin jihadi a belgium ya ce bai ga raguwar yawan kalaman masu goyon bayan jihadi a kafafen sada zumunta ba musamman ma daga masu yada tsatsauran ra'ayi How Shin yaya karfin tasirin su a cikin jama'a? wannan zai fito fili ne bayan an sake kai wani sabon hari gaskiya ban da kwanciyar hankali To jama'a a nan za mu yi sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na da suka tallafa wa shirin.